yau ma dai allah mai kowa mai komi ya sake bamu damar bayyana domin gabatar muku wani sabon shirin mahanga filin nan da 'yan jarida kan yi sharhi da tsokaci akan muhimman al'amura da suka shafi al'ummar ƙasa kama daga siyasa tattalin arziki da kuma zamantakewa to a jadawalin da ke gaban mu yau ya hada hadda batun matsalar tsaro akan hanyar abuja zuwa kaduna wadda ta sake kunno kai gadan-gadan a rahotanni sun ce a jiya an sake kame ɗimbin mutane akan wannan hanya da kuma kashe waɗansu to za mu ji halin da ake ciki game da wannan batu a tsohon shugaban ƙasa kuma chief matthew okikiola olusegun aremu obasanjo ya sake kokawa da irin yadda ake tafiyar da mulkin ƙasar nan a inda har ya nemi shugaba buhari da ya ajiye aiki daga ƙarshe kuma za mu dubi wato za mu duba a batun takun sakan nan da ake tsakanin gwamnatin tarayya da kuma kungiyar malaman jami'a asu shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga ɗakin shirye-shirye na tashar yanci liberty tv a nan babban birnin tarayya abuja tare da ni domin gabatar da shirin yau akwai malam awwal salihu malami a jami'ar jihar nasarawa mai koyar da darussan aikin jarida da kuma edita a tashar yanci saminu sani to malamai sannun ku da zuwa barkan mu malam bashir barka ka to madalla a kamar yadda na ce za mu fara duba batun matsalar tsaron nan da ta sake kunno kai a kan hanyar abuja zuwa kaduna malam awal mm. jiya ma rahotanni sun ce ba ko shakka 'yan ta'adda da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane su karɓi kudin fansa sun yi aikin nasu inda aka ce sun tafka babban barna domin an ce har kimanin mutane goma sha biyar suka kashe kuma suka yi awon gaba da wasu ɗimbin mutane masu amfani da wannan hanya to wai al'amarin nan na tsaro malam awwal ya ci, ya ki cinyewa ya za a yi da shi ne a ganin ka <laughs> a yi maganinsa to ta yaya ai shi ne fa wato abin yaki jin magani abin yaki jin magani gaskiya saboda an tsara yaki saruwa an mm. binne an binne yaki ki binnuwa bayan an binne sai ka ga wani kai ya bullo ta wani gefe to ya za a to abin kenan yanzu babbar ina jin kalubalen da ya kamata gwamnati ta duba kenan a cikin al'amuranta a mm. wannan kasa wato a gaskiya saboda allah yau ka ji an ce an kashe mutum wato ran mutum dan adam ya zama kamar a bakin ba a bakin komai ba hmm. tunda yanzu dan a ce har mutane ma sun daina damuwa dan an ce an kashe mutum biyar mutum goma kamar jiya ya zama jiki hmm. kamar jiya wato kamar jiya an ce an kashe mutum goma sha biyar sha biyar ba fa in ka duba fa in ka duba mutum goma sha biyar ɗin nan watakila yawancinsu magidanta ne jinin su yana wuyan yana wuyan yana wuyan manya babu shakka wanda hakkin kula da abin yake hannunsa jininsa na jininsu na wuyan su kaga mhm. yanzu ka dauki kowane daya cikin su wato akalla a lalace dai ba an samu wanda suka hada gida daya ba gidaje goma sha biyar kenan aka samu wato wanda ake yanzu zaman makoki in ka duba za ga kenan wato akwai wato watakila akwai masu takaba yanzu an samu 'yan takaba da marayu 'yan takaban za a samu watakila daga mai guda daya zuwa mai guda biyu zuwa mai guda uku har watakila mai guda hudu mm. to kaga in ka duba ka dubi yawan abun da wayannan zai shafa mm. in ana maganar marayu kuma allah kaɗai ya san iyayen yawan 'ya'yan wanda suka bari a baya duka wa'annan suna nan sun shiga cikin wani hali na rayuwa wanda ba zai bai da daɗi mm-hmm. to kaga babu shakka wannan batun tsaro a ƙasar nan ya riga zama abin da ya zama kuma bai daɗi ba ko kankani yadda al'amuran suke tafiya to su hukumomin 'yan sanda abin ya fi ƙarfinsu ne in ya fi karfin su ne ya gane su fito su faɗa su ce to mu fa abin nan ya ya ya faskara ya fi karfin ba za mu iya ba in ya so a san irin wani matakin da za a iya ɗauka kaga wannan wannan al'amari yadda kullum zaka ji an ce yau an kama wannan karewa an ce har abin ma har ya so mu shigowa cikin gari eh? to ba ma a bakin hanya can a waje ba har ma cikin garin abuja ana tare mutane ana kamawa a wasu garuruwan ma an ce har cikin gidajen mutane yanzu kamar ƙauyukan nan na kasar katsina da zamfara har gidajen mutane za a kana gidan kama baka tsira ba to ai da ka kawo wannan magana malam awwal sai na tuna cikin rahotannin da muka samu na baya bayan nan mm. ya tabbatar da cewa a cikin garin zaria mm. a nuhu bamalli polytechnic wato makarantar nan ta kimiyya eh, eh. an sami 'yan bindiga 'yan ta'adda sun kai farmaki wannan makaranta inda suka yi awon gaba da mutane uku hmm. a ciki kuwa har da shugaban bangaren kwamfuta na wannan eh, makaranta da kuma makocinsa wato shi wannan shugaban wannan sashe na kwamfuta na wannan makaranta mm. injiniya bello atiku haka ne kaga sun yi awon gaba da shi mm. ba a san yayi batan dabo sannan kuma makocinsa shi ma sanusi hassan mm. shi ma an harbe shi lallai haka da kuma aka bayan an harbe shi sannan kuma aka danke 'ya'yansa guda biyu aka hada da shi wancan wato um, bello atiku aka yi awon gaba da su to gashi nan dai a nan fafe ma an yi wannan batu uh, mm. wannan wannan ta'addanci mm. to waɗansu abin da suke cewa wai shin idan al'amarin nan ya gagari uh, mahukunta ko kuma jami'an tsaro menene zai hana mutane da kansu su maganta ma kansu wannan al'amari ba dan koi ba saboda wasu suna ganin cewa abin da yana da wahala amma zama haka din kuma shi ma ba mafita bane abin da waɗansu suke cewa shine kamata yayi mutane su cire tsoro daga zukatansu mm. inda duk aka tare hanya inda aka samu mafasa ko kuma 'yan ta'adda irin waɗannan sun tare hanya mm. kamata ya mutane su yi kuru su kukan kura su kukan eh, kura su auka musu auka idan wani ya ce yana jin tsoron mutuwa ne don na san kila wanda yake ne yana zaune yana kallon mu zai ce mm. kun ji shi can yana mm, magana to amma abin nufi shine duk inda tun da muke jin rahotanni 'yan sanda misali ba mu taba jin an ce an sami 'yan ta'adda sun kai su hamsin lokaci guda ba to wasu lokutan sai ka ji an ce kan hanyar nan ko kuma a kan hanyoyin nan namu irin motocin da ake tarewa su tsaya cik mm. ba ka rasa mota dubu wasu lokutan mm. ɗari biyar ta wannan bangare ɗari biyar ta wancan bangare to wanda zai gaya maka wannan fama a sa shine akalla akwai mutum dubu a gurin nan tunda yake babu motar da za ta jawo kanta ta kawo gurin dole sai da driver mm. to wata motar mutum biyu ke ciki wata uku wata fiye da mutum talatin saboda haka in har an samu mota dubu misali ba kai karya ba in kace an samu mutum dubu biyu hmm. su kuma yan sanda ba mu taba jin a cikin rahotannin su sun ce an taba samun gungun yan ta'adda sun kai su hamsin lokaci guda ba hmm. to mu kaddara su hamsin ne kuma kowanne yana rike da bindiga menene mutum hamsin za su menene mutum dubu biyu suke su za eh. mutum hamsin ba bindiga ba koma mai eh, su mallaki su ai kukan kura a maganta ma kai wannan matsala ai kukan kura a auka musu za su yi harbi ba mu ce ba za su yi harbi ba kuma wanda Allah ya kwanansa sun kare zai tafi za su raunata na raunata amma daga karshe dukkaninsu za a rike su a su. da su da bindigogin nasu kana ganin haka zai iya yiwuwa to wannan ma wata mafita ce kuma a gaskiya aiki ne amma mai kamar wuya saboda sai an yi da gaske sai an yi da gaske kuma kasan kasan nan ba kaman kasashe kaman irin su isra'ila ba ne hmm. kaman kasashe irin su isra'ila ko palestino hmm. kowa soja ne hmm. to kaga yawwa to kaga inda kowa soja ne to kowa ya san duk sanda wani abu ya taso kowa ya san abin da yake kuma wataƙila akwai buƙatar mutane su fahimci cewa ita fa rayuwa babu wanda ya taba mutuwa sai wanda kwanansa suka sai lokaci sai lokaci wanda kuma kwanansa suka kare inda duk ya kai da tsoro ko dabara ko wata hikima ko buya ko gudu ba zai ba zai kubuta sai ya tafi lokacin nan ba ba canja su fahimci wannan wannan haka ne wannan magana babu shakka na taba jin an yi ta a nan inda ake maganan wannan yanayin tsaro yadda abubuwa suka faskara suka zama mm. sun lalace to amma kamar yadda na soma bayani kasan kasashen mm-hmm. kasar najeriya yawanci ah, wayanda ka gansu sun hau hanya din nan yawanci 'yan kasuwa ne wayanda suna kokarin su nemi su nemar wa iyalansu abin da za su samu eh, abin rufin asiri yawanci 'yan kasuwa ne za su je kuma kamar watakila in dai muna son mi maganin wannan ba yanzu ne haka zai yi ina jin sai a hankali sai an horar da waɗansu kuma ni dai abin da na gani wanda nake jin ya kamata a yi a gwamnati shine dole ne a samu wato dakarun musamman wayanda za a ajiye su kawai suna yawo ne akan wannan hanya na ɗaya kenan na biyu mutanen daga jeji suke fitowa babu shakka to amma bai kamata a ce mutanen sun fi gwamnati sanin jeji ba ai kowane jeji ne akwai mutanen garin na wannan guri wanda su ma sun san wannan jejin mm. don haka ya kamata duk lokacin da irin wannan abu ya faru a wannan gurin to lallai su ma mutanen wannan ƙauyen a tuhume su ta yaya aka yi ta ina suka biyo ta ina suka bi ta ina sai an tabbatar cewa mutanen nan sun gudu ne sun bar wannan ƙauyen ko kuma ba daga ƙauyen suka fito ba saboda ni ina ga kaman watakila waɗannan abubuwa ne da ya kamata jami'an tsaro su soma nazari a kansu a nan watakila zai fi eh, shawarar da kake badawa watakila za ta fi iya aiwatuwa idan aka wato tunanin da ake na baya-bayan nan a yi amfani da masu unguwanni mm. hakimai da dagatai kwarai domin su su ne mazauna guraren nan kuma sun san kowa sun san komi duk inda wani bakwar fuska ya keto ta wato farfajiyarsu hmm. ya kamata in ma da suna dauke kai ba su kula ba yanzu su koma su dinga kulawa domin a san wane ne ya shigo wannan kauye wane ne ya fita Ka ga ɗaya daga cikin dalilin da yasa na bayar da wannan shawarar ma shine kwanan nan aka bada da rahoto hmm. eh, akan cewa waɗansu samari hmm. matasa daga wani ƙauye a kudancin kaduna nan suka rubuta wasiƙa ma wani ƙauyen suna ce musu cewa gasunan za su zo su fulani ne gasunan za su zo da makamai da abin nan za su tashi garin musu farmaki za su kai musu farmaki to 'yan sanda sojoji suka bi sassalar wannan eh, waya har aka kama yaran samari hmm. kuma samarin ba fulani ba ne amma kaga sun tayar da wannan hankalin an abin nan to wani nuna cewa wato ko daga bayan gari ma yanzu an so samun wanda za su zauna su yi mummunan tunani wanda zai daga hankali don haka nake ganin ya kamata lalle lalle hukuma ta soma nazarin inda duk wannan abu ya faru wani irin guri ne suwaye suke zaune a gurin me yake faruwa a gurin waɗanda suka yi abin daga nan suke ko ba daga nan suke ba wannan abu ne da ya kamata a duba ah, amma ni abin da kawai yake kashe min jiki da al'amarin gabaki daya sai ina ga kamar su jami'an tsaron ko dai sun san wayanda suke yi ko kuma su sun haƙura kawai sun ba da kai boriya hau to um, malam saminu sani daga bayanan nan na ƙarshe da malam awal ya yi a nan mun sha kawo misali na wasu abubuwa da suka faru baya domin ba ko shakka a cikin hukumomin tsaro ba za ka rasa bar gurbi ba ba ka rasa bata gari a wasu lokuta an taɓa wayar gari misali lokacin da aka taɓa rufe filin jirgin sama na nan abuja ana aiki aka shafe watanni ana aikin nan a wannan lokaci sai aka ce duk wanda yake amfani da filin jirgin sama na nan garin abuja ya koma amfani da na na kaduna wato har aka gama wannan aikin wannan airport fiye da watanni biyu ko uku ko kuda ba ƙara ji an kame an yi garkuwa da shi ba kaga wannan abin dubawa ne watakila saboda su manyan su ne suke amfani da waɗannan filayen jiragen sama don haka suka tabbatar da cewa an samu tsaro tsaro kuma na gaske ba na wasa ba sannan kuma an taɓa wayar gari su feto janar na 'yan sanda na da na wani lokaci a idris ya taɓa ɗaukar wani mataki da aka waye gari ya ce kawai a kawo masa duk sunayen dukkanin jami'an 'yan sanda da suke aiki tsakanin abuja dinnan zuwa kaduna daga kan area controller area commander, mm. zuwa kan constable na ƙarshe a kama su ba a san me yake nufin yayi ba gogan naka da ya zauna sai ya sake zano ya sake zabo waɗansu jami'ai daidai da yawan waɗanda aka kawo masa aka waye gari ya sake sunayen nan guda biyu da waɗanda suke aiki a nan gurin da kuma wannan sabo da ya ce waɗannan su tafi waɗannan su je su karɓa aiki a hannunsu wannan ma sai da aka shafe fiye da watanni hudu ba a sake kama ko kuda ba a wannan hanya kaga wannan ma ya nuna maka cewa watakila jami'an tsaron nan akwai bayanin da ya kamata su yi wa mahukunta amma bayan kimanin watanni uku ko hudu ana zaune lafiya sai aka koma gidan jiya watakila ba don ba saboda ganin waɗanda suka zo suka karɓi aikin nan sun ga cewa waɗanda aka janye babu abin da aka yi musu ya kake kallon wannan batu kai to alhamdulillah a kalubalen <clears throat> tsaro da ke addabar yankin arewacin najeriya musamman dai wannan hanya ta mm. abuja zuwa kaduna <clears throat> da kusan mazauna birnin abuja waɗanda suke su asalin 'yan arewacin najeriya ne suna amfani da wannan hanya fiye da ake tsammani idan mutum kano zai tafi wadda shine babban birni da ya fi kowane yawan al'umma a arewacin najeriya wannan hanyar zai bi idan mutum zai bi arewa maso gabashin najeriya waɗanda ke biya bauchi jigawa da sauransu har gombe kusan mafiya yawa akan bi wannan hanyar ne masu tafiya yankin katsina sokoto akan bi wannan titi ne magana ta gaskiya shine a mu muna cikin fargaba ba ma karamar fargaba ba kuma duk da yake muna zaune a nan abuja muna ganin babban birnin ƙasa ne akwai tsaro akwai kyautatuwar yanayin rayuwa da yanayin tattalin arziki duk da ya ɗara sauran jihohi duk da haka hankalinmu ba a kwance ke ba magana ta gaskiya kenan don jiya da wannan labari ya bazu ne da 'yan ta'adda suka tare wannan hanya din wadda aka ga wani faifan bidiyo na dan jaridar uh, sashen hausa na murar amurka nasiru adamu hikaya yana jawabi a wannan faifai a lallai abin ya tada hankalin jama'a kura da gaske a ce ana samun mutane goma sha biyar a ce an kashe su kusan tamkar yankin arewacin najeriya yana nema ya zama yankin falastino a irin yadda muke fuskantar zubar da jini asarar rayuka zaman ɗarɗar sace mutane ko a yankin falastina ma ba a fuskantar waɗannan matsaloli ɗin saboda haka abu ne gaskiya na tashin hankali kwarai da gaske kuma ni ina ganin lokaci ya yi fa magana ta gaskiya a shugaban ƙasa muhammadu buhari lallai makusantansa suna cutarsa ba makusantan kwarai ba ne ya sake su fiye da ake tsammani domin duk ire-iren irin yadda ake ta shari'a ake ta maganganu ake ta wasu abubuwan nan shi mutum ɗaya ne tilo yanzu ba lalle bane a ce misali shugaban ƙasa muhammadu buhari a ce a yanzu haka da muke dinnan yana sauraron wannan hira da muke yi to amma abu ne mai sauƙi ya zama na cewa makusantansa suna da wannan masaniya hukumomin tsaro suna bibiyan yadda kafafen yada labarai ke ke gudanar da harkokinsu hukumar lura da kafafen yada labarai nbc da dai sauran masu ruwa da tsaki duk suna bibiyan ire-iren irin korafe-korafe na jama'a da yadda wannan hali yake ci gaba da ta'azara to amma magana ta gaskiya shine a shugaban kasa muhammadu buhari makusantansa ba a shirye suke su taimaka masa ba wajen ganin an magance wannan matsaloli da muke ciki dole ne su tashi su bashi shawarwari a san matakan da ya kamata a dauka daga nan abuja zuwa kaduna wannan hanya duka-duka kilomita nawa ce bai wuce 200 ba duka jami'an tsaro idan aka sa soja dubu biyu su shiga wannan dajin su share 'yan ta'adda wannan al'amari zai zama tarihi idan aka ce a siyo a jiragen yaƙi masu yin sintiri ai a ƙasashen da suka ci gaba ana samun jirage suna sintiri kuma akan yi amfani da na'urori domin su ringa ganin zirga-zirgar jama'a da ababen hawa ta sama a ringa kallon komi tamkar a tafin hannu ne najeriya ba ta da arzikin da za ta iya samun waɗannan jirage da za su ringa sintiri ne musamman a waɗannan hanyoyi domin ganin me ke faruwa ba na mantawa a shekaru kusan ashirin da suka wuce akwai ni ɗan jarida na gidan rediyo na bbc wadda ake kiransa mamman barmo so ya zo najeriya sai ta da ana fashi da makami kuma da rana tsaka an tara hanya sai yana tambaya ce me ke faruwa aka ci ai fashi ake to sai daga baya da ya koma kasarsa can jamhuriyar nijar suna hira da gidan rediyo na bbc ta shi wani abu ya shi mamaki ya ce shi tun da yake a jamhuriyar nijar bai taba ganin an yi fashi da makami da rana tsaka ba wannan abu ya shi mamaki saboda haka wannan <clears throat> babban kalubalen tsaron dole ne fa a tashi a ɗauki matakin da ya dace dolan dolan dole lokaci yayi domin al'ummar arewacin najeriya wadda suke gwagwarmai cewa mulki mulki ya dawo arewa mulki ya dawo arewa amma ta fuskacin wannan tsaro din fa ba wani abin da aka gani na canji maganganun da ake na an so basussuka daga kasashen ƙetare domin gudanar da wasu ayyuka gaskiya masu shirin al'amuran yau da kullum musamman wadda jibanci harkar tsaro suna cewa da a ringa maci waɗannan basuka ana labtawa najeriya mugun bashin da zai kassara ta da ma a harkar tsaro ne ake ci waɗannan basussukan alal akalla a samu uzuri da kuma dalili da hujjar cewa ƙalubalen tsaro ne ya samu ake lafto su basussukan domin a tseratar da rayuwar al'umma saboda haka magana ta gaskiya shine dole fa a tashi tsaye shugabannin arewa waɗanda suka sa wa su auduga a cire audugan nan shugabannin addini shugabanni na al'umma na gargajiya sarakuna iyayen al'umma masu ruwa da tsaki na yankin arewacin najeriya dole fa a tashi lokaci yayi da ire-iren zubar da jini nan da ake da rashin zaman lafiya yanzu wani malamin kwalejin kimiyya da fasaha ta nuhu bamali da ke zaria an je gidansa an kama shi yanzu ba ma ana magana wai tara hanya ne a sace mutum ba a gida ma ba a bar mutum ba a kwanakin baya a karamar hukumar kun mace ne mai ciki aka harbe ta har lahira sanadiyar aikace aikace na waɗannan 'yan bindiga so dole ne fa a tashi ba are wannan mun daɗe muna tutiyar cewa muna da sojoji mun a shugabannin da suke ta mulkan najeriya shekara da shekaru a kusan shekaru 30 zuwa 40 duk sojoji ne muna da sojoji da tsofaffi da waɗanda suke wannan to me amfanin su magana gaskiya kenan muna da tsofaffin kanar kanar da tsofaffin janar janar a yankin arewacin najeriya ɗaruruwa kuma a ce duk da irin wannan a ce wannan kalubalen tsaron yana ci gaba da ta'azzara babu zaman lafiya a yankin arewacin najeriya to amma malam saminu wani yi bayani da kai wanda ya ja hankali na nan baya kaɗan shine batun kai a ganin ka watakila ba aibu ba ne don an ciwo uba uban bashi an sa su a bangaren tsaro don a samu zaman lafiya daga yadda ake faɗa a fatar baki abin kamar yana da zaki da ake a zaman lafiya ne ake nema na farko hmm. to amma kuma zai yiwu a ce ana demokradiyya a ce dukiyar ƙasa ka cokam a ɗauke ta a miƙa ma harkar tsaro har ma a je a daɗa ciwo bashi kaga an koma wato al'umma ba maganar wato cin gajiyar ko kuma cin moriyar roman demokradiyya suke ba kenan abin da al'umma suke faɗa ke sai a fasara abin da cewa abin da al'umma suke nema ga gwamnati duk abin da take iyawa ta yawa Allah ta yawa annabi ta bar su zauna lafiya haka zai yiwu to uh, malam bashir a uh, ko a wannan makon da ya gabata ai an ruwaito shugaban kwamitin majalisar dattawa dangane da a uh, harkar soja wato sanata muhammad alundumi ya koka kware da gaske cewa kudin da aka ware na kasafi na shekara ta 2021 na sojan rundunar sojan kasar kudin ya yi kaɗan ya koka cewa kudin fa sun fai kaɗan to magana ta gaskiya a kasar da ake yaƙi irin wannan ake samun asarar rayuka a ce an ware kudin da ake ganin sun yi kaɗan ba su taka kara sun karya ba a biliyan 27 to gaskiya fa akwai lale akwai kuma shakku akan ko gwamnatin tarayya a shirye take ta magance wannan kalubalen tsaro nan dole ne najeriya tana da aminai idan muna tunanin cewa kasashen yammacin najeriya suna da harshen damo wajen wato wajen ah, gudanar da alaƙa tsakaninmu da su ta diplomasiya to ya kamata najeriya ta tuntuɓi manyan ƙasashe irin su rasha irin su china siwa allah siwa annabi a zo a zauna yaya za su taimaka a samu a dakile kalubalen tsaro a najeriya wannan kalubalen fa yana ci gaba da ta'azzara fa ko da a ce za a iya kashe rabin kasafi wanda na san ba ma haka bane ba misali in dai a zamana cewa za a samu tsaro tun da za al'umma magana gaskiya kenan yanzu manomi fa ba zai iya zuwa ya manoman da suka yi noma yanzu ba za su iya zuwa masu zai su yi girbe amfanin gurin su ba sun biya kuɗi yan ta'adda to in har manomi wadda ba wani amfana da yake da gwamnati ba shi da ruwa ruwan sha ruwan famfo ba shi da wutar lantarki a ƙauyensu ba shi da wasu ababen more rayuwa a ƙauye ba asibiti ba hanya ba komi sai gonar da ya dogara da ita je ya noma ya fito da kayayyakinsa eh in kasuwa ne ya shiga da shi birni ya dan sayar da yan mudu goma ishirin talatin ya dan siyo kayayyakin cefane manja da man gyada da sauransu shi kan shi ma bai tsira ba to maganar kudaden da ake kashewa a kasafin kasa ma su da wani amfani ba su da wani natija domin me amfanin baɗi ba rai ai sai da rai ne da lafiya har za ka mori cewa an yi kasafi a bangaren ilimi an yi kasafi a lantarki an yi kasafi a bangaren fannin noma an yi kasafi a bangaren bangarori daban-daban in babu rai babu lafiya menene amfanin waɗannan kuɗaɗe so magana gaskiya dole ne fa a tashi tsaye ka tsaron nan fa mun gaji da irin zaman ɗarɗar da muke mu da kanmu da muke abuja nan a nan abuja an ce an sace wani mutum a unguwar fafe cikin garin abuja ne tsakanin fafe da fada shugaban kasa ko kilomita goma bai kai ba wannan ai kalubalen tsaron ya yi yawa magana ta gaskiya kenan dole ne a tashi a wannan tufka hanci magana ta gaskiya kenan wato lokaci ya yi da za a yi gangami kenan ya kamata kowane kowace al'umma a ƙasar nan ta najeriya kowace kowace kabila idan wani abu ya taso musu gabaki daya suna da wato harshe da suke amfani da shi na yin gangami na kiran kowa kowa ya fito don a zo a yi maganin abin nan to ina jin lokacin yin haka yaya a najeriya shirin mahangar 'yan jarida ne ke zuwa muka kai tsaye daga dakin shirye-shirye na tashar yanci liberty television a nan babban birnin tarayya abuja za mu je hutun rabin lokaci daga baya za mu dawo mu duba wato batun tsohon shugaba muhammad wato olusegun obasanjo inda ya bara yake kuma dada kokawa da irin yadda ake tafiyar da kasar nan wanda a ganin sa bai gamsu da yadda ake tafiyar da gwamnatin ba da kuma dambarwar da ake na ana yi tsakanin gwamnatin tarayya da kuma wato kungiyar malaman jami'a a ta najeriya inda jami'ai a ma'aikatar ilimi suka ce a sare nan ba jimawa da yaddar allah al'amarin nan zai zo karshe sai ku dakace mu labaru da ɗumɗumin su ingantattun rahotanni bincike mai zurfi sharhi mai gamsarwa tsage gaskiya dalla-dalla liberty tv tashar 'yanci To masu kallo sannan ku da jimurin kasancewa da mu a cikin shirin mahangar 'yan jarida. To malamai yanzu bari mu duba a korafin shugaba Obasanjo wanda ya ta'allaka sabon wato korafin da yake yi da kalubalen tsaro wanda yake ce yake cinyewa. Inda har ya nemi shi shugaba Buhari da cewa ya fi kamata ya ajiye aiki don ya gaji. ya tafi gida ya zauna ya huta a nemi wani wanda yake da jini a jikinsa ya tafiyar da harkokin ƙasar nan a ya kawo matsalar tsaro da take kara gaba-gaba ba raguwa take yi ba ya kawo maganganu irin su karin kuɗin mai misali da ake yi yana daɗa uh, jefa mutane cikin hali na kunci kuncin rayuwa da su karin kuɗin wutar lantarki dinnan da iri-irin waɗannan kuma ya kawo batun cewa ai kamata ya yi zaben ma da za a yi 2023 din nan kamata ya matasa su zo su shigo dandalin nan domin su ne da jini a jikinsu su ne suke iya fidda kasan nan daga cikin halin da take da tsinci kanta a ciki to a nan watakila ban san kai ra'ayinka ba malam Auwal. game da wannan batu ta al'amari ne dai cewa matsalar tsaro daɗa gaba gaba take yanzu na muka gama tsokaci akan wannan sannan kuma an daɗe ana korafi game da ah, yawa yawan karin kuɗaɗe da ake ta jibga ma talakan najeriya ah, abin da yake sa shi a ci gaba da zama na takura mm. na kunci na ukuba to amma ah, ta bangaren siyasa fa ya kake ganin kiran da obasanjo cewa 'yan najeriya ma kamata ya si watsi da jam'iyyun nan guda biyu apc da pdp da cewa matasa su zo su su karbi kasan nan domin su kwato ta daga halin kangi da ta tsinci kanta a ciki a ganin ka matasan nan anya su ma waɗanda za a yarda da su ne kamar fa ba magana ce ta shekaru ba wasu abin da suke cewa kenan magana ce ta kishin ƙasa abin ba a shekaru yake ba mm. kai ya kake kallon abin ai wato abin ba wai kishin ƙasa ce kawai ba ma mm. wato har da sanin makama yanzu dai matasan da suka taso suka yi zanga-zangan nan suna son a ƙarƙashin sas a kawar da sas a yi wannan a yi wannan yadda al'amuran sun daga farko har ƙarshe har yadda abin ya zo ya ware ya dare ka dai ta cewa akwai rashin sanin makama ga wayannan matasa to akwai kishin kasar. watakila tsananin kishin kasar ne ya sa suka suka tayar da wannan suka tayar da kayar baya suka soma wannan zanga-zanga amma ana tafi ana tafi sai aka nuna musu an fi su wayo an fi su sanin makama na yadda za a sarrafa al'amura hmm. to kaga wannan suya su muya muke na cikin gida Najeriya hmm. idan aka ce to za a yi amfani da wannan ne don a ce a matasa saboda su matasa ne su za a bawa ai komai komai komai sha'awar ka da doki sai ka koyi hawansa in ba haka ba babu ya zai kada kai matasa babu shakka ya kamata a ba su wato madafu masu kwari wanda za su iya taimakawa wajen gudanar da aikin al'amuran aikin ƙasa amma dole ne mutum na so ya zama shi ma babba a gaba dole shi ma ya na gaba ne a fahimta ta kenan amma eh, su magana irin ta canjin wato irin ta ba da shugabanci ga matasa da sauransu ba wai ba shekarun ba ne ai ga waɗansu matasan nan muna gani a jihar kogi ai haya bello matashi ne amma me yi in ban da ma wahal da mutane da ma'aikata da yake yi ba bai a da ya fahimta ta bai yi musu komai ba ka gani ai akwai akwai akwai waɗansu matasan da muke gani wanda suna kokari amma kuma akwai wanda wanda sun sun abin kuma in ka dubi kasashen duniya ma ai in ka dauki yawancin mafiya yawan wanda suke jagoranci ba wai matasan ne daga can sama ba amma da sun kware ne sun sa abin da ake daga can sama sai a samu inda ake bukatan aiki da kwanji da karfi a sa a sa matasa don su ne suke da jini a jika su za su yin abubuwa ya kamata mu daina amfani da wato eh, tunani na son zuciya wajen gabatar da wato shawarwari don kasa gaskiya guda ɗaya ce kuma daga ka kauce mata sai fada sai bata to amma kuma wato ba ma wani ba ma a nan gizo ke sakar ba a cikin wannan magana tamu da muke yi wanda yi maganar shi da gaske yake yi abin za a duba kenan tun da fa ake mulki a ƙasar nan tun da ake mulki a kasar nan daga in dai ba Obasanjo ne yake kan mulkin ba to wanda yake kai bai iya ba kullum Obasanjo ya wannan kuma gaskiya ka faɗa tun daga kan ah, wanda ya gaje shi lokaci yana mulkin soja rigaye Alhaji Shehu Usman Aliyu Sha'i har zuwa kan ah, na babu wanda Obasanjo bai kuma an ka da mutum ɗaya ko biyu ah, mutane mutane ɗaya ko biyu din nan akwai wannan wanda baban gida ya mika ma mulkin nan mai sunansa ne ma da Allah ta namu shonakan shonakan eh. watanni shida ya kawai haka ne a mulki watakila shi yasa obasanjo bai soke shi ba a lokacin ai yana gurguku yana jarin ai eh a'a wanda yake jarin din eh. wanda yake jarin din lokacin da obasanjo oh, yake jarin lokacin sai dai Eh. Abasan Abubakar shi ne lokacin da Obasanjo yake shi yake mulki eh. duk tsawon lokacin da Obasanjo da shi Abdulsalam Abubakar yana mulki eh. Obasanjo yana garkami. Hasali shi ne ya sako shi daga karshe kuma suka tusa shi a gaba suka kakara ma 'yan Najeriya shi a matsayin shugaba. shugaban daga nan kuma kowa bai iya ba sai shi. tun daga lokacin ta daga wancan lokacin kowa bai iya ba shi idan obasanjo da gaske yake yi yana son ya ga ci gaban najeriya yana son ya ga an gyara abubuwa a najeriya babu wanda ya fi obasanjo kofa ta shiga cikin gwamnati ya yi magana yadda za a ji kuma ni a duk lokacin da ya fito ai akwai sauran shugabanni ya fi su son kasan nan ne sauran shugabannin kasa da suke da suke da su ma suna nan da ransu suna abin nan ya fi su san najeriya ne ai dukansu suna fitowa ne su irin wannan kokarin fito na fito shi yana yi ne a kowane lokaci kan jiwa basan ya buɗe baki ya magana yana neman ne a ce a shi ya iya shi ne a gaba shi ne babba shi ne gwani shi ne kwararre shi ya san komai kuma bai san komai ba dan mun gani yayi yi mulkin kuma a cikin lokacin mulkin nasa abubuwan duk da aka yi in aka koma aka yi nazarin su za a ga cewa akwai sauran aiki to malam saminu kai ya kake kallon wannan batutuwa wasu abin da suke cewa shine ba mai maganar ake dubawa ba maganar ake dubawa kuma shi kansa obasanjan in ma kace shi zaka kalla da irin waɗannan al'amura ko kuma batutuwa da yake yi ai watakila sai ana iya ce yana da hujja idan ka ɗauki misalin baya-bayan nan yadda gwamnatin shugaba muhammad buhari take ta ƙaƙara ma 'yan najeriya ƙarin kuɗin mai don ko shekaran jiya ma an sake ƙara naira goma akan kowace lita ta mai ta man fetur da ake amfani da shi a ƙasar nan a gwamnatin buhari kuma buharin nan shine ya alkawarin cewa idan aka zaɓe shi karasa ta farko a gwamnati gyara matatun mai da suke ƙasar nan kafataninsu domin rashin aikin matatun mai da ke najeriya shine yake haddasa kudin man nan wanda lokacin da aka ƙara kudin mai sai duk wani al'amari na rayuwa ya ƙara tsawala bai yi ko ɗaya ba yau shekaru na shida kenan yake kan mulki kuma ya ce duk shekara a mulkinsa zai sake kafa sabuwar matatar mai shiru kake ji ba amo babu labari to ya yi korafi ya yi maganar cewa ai gwamnatin pdp da ta gabata ita ce ta saida mutanenta kamfanin nan na wutar lantarki wato nefa ne dalilin da ya sa shi ma ake ta kara masa kudin mai kudin wutar lantarki har ya zuwa yau ba a daina ba ba a san kuma yaushe ne abin zai tsaya ba to batutuwa da ake dubawa guda biyu su ne shin idan gwamnatin buhari tana magana cewa tallafin mai ne take janyewa wai tallafin nan baya da iyaka ne ko kwa dai duk lokacin da gwamnati ta bushi iska ta ji cewa tana son ta tatsi talaka sai a ce a'a bari a janye tallafin mai mutane ba su gane ba har ya zuwa yanzu ana nema a maimaita wani tsari da gwamnatin ah, da ta gabata ta goodluck jonathan ta fito da shi inda aka ce wani babba a gwamnatin ya so a samar masa kuɗi da gurin eh, talakawa sai aka waye gari hukumar nan ta kiyaye haɗura akan titi ta fito da wata sabuwar namba da ake makalawa ababen hawa motoci da babura maimakon misali idan lambar motarka aa sannan kuma waɗansu lambobi sannan kuma waɗansu eh, haruffa hmm. yab ko wani abu kamar hmm. sai kawai aka juya abin abj din ta fara zuwa da farko sannan waɗannan lambobi sannan kuma harufan guda biyu na farko ka aka canza su kuma aka ce kowane ɗan najeriya dole sai ya canza ya koma wannan ba don kowa ba saboda kawai ana so a tatsi kuɗi a jikin talaka shi obasanjo watakila ana iya ce mutum ne wanda zai iya buga kirji ya tutiya da cewa lokacin da akalla yake mulkin soja ai ya kwace kamfanoni da dama alal misali idan ka duki bankin bankin union bank wanda da sunansa barclays bank ya kuma kwace kamfanin mai na british petroleum ya maida shi africa petroleum duk saboda sun sake hanya menene dalilin sa gwamnatin buhari misali akalla ba za ta iya kwace kamfanin wutar lantarki da take zargin npdp ne suka saida ma kansu cikin cin amana me yasa ba za ta rusa wannan cinikin da aka yi ba tashe shi maimakon ai ta kakara ma talaka kuɗi yana biya kullum talaka shine aka mai da sanuwar tatsa kai ba ga cewa obasanjo watakila yana da hujja wallo wasu lokutan ya bugi kirji ya sauki lamirin gwamnatin kowace iri can bace dan yayi abin da waɗansu gwamnatoci suka gagara yi har ya zuwa yau to ba bashir a tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo a hakika shi ma ya dan taka rawar ganin su wajen yin wasu abubuwa na ci gaban ƙasa misali in muka kalli yadda ya ta gwagwarmiya wajen yafewa najeriya sukan da yi mata katutu ya yi abin kwarai kuma dole ne a yaba mashi ta wannan janibi din to amma magana ta gaskiya shine shi fa obasanjo fa ba fa zai iya wanke kansa sumul ba akan irin kalubalen da ke fuskantar najeriya ai lokacin obasanjo ya shekara takwas yana mulkin najeriya kuma akwai kudaden da aka kashe an kashe kudi wajen dalar amurka biliyan goma sha shida domin samar da wutar lantarki haka aka yi abin nan babu wata wutar lantarki da ta inganta a lokacinsa ne saboda ka idan ana magana cewa lokacin mulkin shugaban kasa muhammadu buhari akwai kalubalen wutar lantarki to obasanjo ya taimaka wa wannan kalubalen wutar lantarki amma ba saminu ba tare ka nake so ne ba wannan zargi ne wannan gwamnati take yi cewa akwai kudaden najeriya har dalar amurka biliyan goma sha shida mm. da suka ce sun yi batan da gwamnatin ke cewa sun yi batan dabo lokacin obasanjo yana mulki da sunan za a samar ma najeriya wutar lantarki kuma ya zuwa yau din nan gwamnatin nan gwamnatin buhari abinda ta kawai take gaya ma yan najeriya kenan cewa kudade biliyan goma sha shida na dala a hannun obasanjo kamar babu gwamnati kamar wai wane ne ne gwai karfin gwamnati me dalilin da yasa ya zuwa yau sai tatsuniya kawai gwamnatin take wa 'yan najeriya cewa waɗannan kuɗaɗe suna hannun obasanjo ta gagara karɓo su shi kuma obasanjo baya jin nauyin ya kalli shugabannin gwamnatin ya lakuce musu hanci duk da zargin da suke masa ya fi ƙarfin gwamnati ne shi wane ne shi in har da gaske ne zargin da gwamnatin take a waɗannan kuɗaɗe da obasanjo ya rubuta ciki a kai menene gwamnati wata hujja ke da gwamnati da ba za ta iya karbo su a hannun obasanjo ba to ni ma da wannan al'amari gaskiya yana daure mu kai kwarai da gaske idan muka kalli irin zarge-zargen da ta gwamnatin nan take wa shugaban kasa tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo amma duk da haka har yana da wato yana da juriya har da gaba gadi yadda zai ringa laki ce wannan gwamnatin fuska to lallai akwai lauje ciki naɗi magana ta gaskiya kenan ya kamata gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ta nuna ita gwamnati ce jajirtacciya kuma a shirye take ta gudanar da ta tabbatar da karfin mulkinta na shugabanci wajen binciken waɗannan al'amura na san cewa lokacin obasanjo an shafe shekaru takwas shugaban kasa a obasanjo yana mulkin kasa nan amma duk da haka babu wani katabu da aka yi na gyara matatun man fetur wadda har wannan lokacin ne sa abubuwan nan ya ci gaba da ta'azzara aka yi ta kashe maƙudan kuɗaɗe ana shigo da man fitataccen man fetur a kuma fita da ɗanyen mai wadda masana sun bayyana cewa kuɗaɗen da aka kashe wajen ba da tallafi da kuma shigo da mai a waɗannan shekaru ɗin ya isa ma a gina sababbin matatun man fetur waɗanda za su wadatu ɓangare daban-daban na fadin ƙasar nan saboda haka duk da yake obasanjo ya raina wannan gwamnatin yana yi masta kalamai iya yadda ya ga dama iya son ransa amma magana ta gaskiya shine duk matsalolin da muke ciki a yanzu babu yadda za ka iya a janibin tsaro da ya yi namijin kokari a lokacinsa don duk abin da ya shafi kare doka da saba ka'idoji da wasu abubuwa obasanjo ya ɗau matakai kwarai da gaske misali yadda ake kashe sojoji ina a zaki biyan da yankin odi duk da yake akwai zarge-zargen toya haƙƙin bil'adama amma ya yi wani kan da garki wajen ganin taka birki ga duk wanda yake tunanin cewa zai iya tunkarar jami'an tsaro da abin ne ya safi kisa ko kuma wasu abubuwa barazana ga tsaron ƙasa lallai obasanjo ya taka rawar gani ta wannan janibin an samu zaman lafiya da kuma tsaro ingantacce a najeriya bai yi wasa da shi ba ko mulkali zaratin duk kuma kalubalen tsaro da aka samu a najeriya sai bayan da obasanjo ya bar mulki shine aka ringa samun waɗannan abubuwa ta wannan janibin muna iya wanke obasanjo baya ga wannan magana ta gaskiya duk irin kalubalen kalubalen da wannan gwamnati ke fuskanta shugaba shi ma olusegun obasanjo yana da nasa in ana maganar durkusayar masana'antu yana da nasa kasan domin ku ai ya inganta masana'antu da ke yankin jihar ogun wadda kusan in banda jihar Legas babu jihar da ta kai jihar ogun yau masana'antu kuma duka masana'antun a yankinsa ne na ota wadda ke makwabtaka da lagos ya yi namijin kokari wajen ɗawa al'ummarsa ya share musu hawaye duk da yake kuma ba su ma zaɓe shi ɗin ba ai mm. sun nuna cewa shi ba kowan kowa ba ne sa ta pdp a ƙaramar hukumar ota da aka yi zaɓen ƙananan hukumomi na ranar shida ga watan disamba 1998 jam'iyyar pdp kashi ta sha mm. jam'iyyar tsohuwar jam'iyyar ad ita ce ta lashe wannan zaben amma duk da haka sun sai da yi namijin ƙoƙari na ganin ya share wa su hawayen da ke zuba musu saboda haka wannan babban kalubale ne ga shugaban kasa muhammadu buhari dole ne ya tashi haikar ya gane cewa ba shi da gata da wuce al'ummar arewacin najeriya duk ko da a ce kowa zai ƙi shi al'ummar arewacin najeriya idan sun tallafa masa sun mara masa baya babu wani abin da zai same shi tunda ai yawan kasuwa yawan mutane su ne kasuwa ba tare rumfuna ba to haka ne ah, to malamai bari mu duba batunmu na ƙarshe ah, kar mu ja dogon lokaci fiye da kima game da wannan matsala ah, da kuma kalubalen tsaro da yake fuskantar ƙasar nan inda muka ji gwamnan jihar ekiti kayo da fahimi hmm. yake cewa ai shi kansa wato ya ɗanɗana sa a halin 'yan sanda a shekarar 2014 lokacin da yake yakin neman zaɓe inda 'yan sanda suka zo suka bula masa a barkonan tsohuwa hmm. da shi kansa ma shugaba buhari ai wani lokaci da yake yakin neman zaɓe a kano shi kansa 'yan sanda sun je sun bula musu wannan barkonan tsohuwa da shi da wanda yake mara masa baya suna neman mm, shugabancin kasar nan to lalle dai tun daga lokacin nan shugaba shi cuba okadibo bai kara samun lafiya ta kuzo gani ba har allah ya karbe shi to wani labari da ya zo ma baya bayan nan shine a cikin yan kwana biyu uku nan da suka wuce a kano a unguwar sharaɗa mm. an samu waɗanda 'yan sanda suka kashe inda rahotanni suka ce abubakar isa musa da kuma ibrahim suleiman duka 'yan sanda sun je wajen su kama wani a unguwar ta sharaɗa 'yan sanda sun bindige su har lahira kafin nan kuwa wato watan da ya gabata lokacin ana tsakiyar hayaniyar eh, zanga-zangar nan ta yan sas hmm. shi ma akwai wani saifin lahi sani wanda dan shekara 23 wanda a kofar mata shi ma 'yan sanda suka bindige shi to kar mu bata lokaci wajen waɗannan bayanai bari mu tafi batun mu na ƙarshe wato takun sakar da ake na ana yi har yanzu tsakanin ah, ƙungiyar malamai na jami'a da kuma gwamnatin tarayya ah, malam awwal ah, babban jami'i a ma'aikatar ilimi wato famanan mm. sakatare sauni otonu mm. ya yi ma 'yan najeriya albishir cewa ba ko shakka nan ba daɗewa ɗaliban da ke eh, karatun a jami'o a jami'o'in kasar nan za su koma su domin kusan duk wani eh, sarkakiya da ake ciki tsakanin wannan matsala da taso tsakanin su eh, wato malaman jami'a fara yajin aiki tun a watan maris 24 ga wata kasan sun yi wata ɗaya suna wannan yajin aiki da suka fara a 24 ga watan maris na wannan shekara hmm. sai kuma batun zaman gida na corona ya eh. taso wanne ne daga ciki wanne ne ba wanne ne ba yajin aikin ne ko corona ce to hmm. duka biyu da suka haɗu har yanzu a yau faduwa ta zo daidai zama ko kuma kaya tsinki a gindin kaba eh. kamar yadda hausawa suke cewa to shi dai sauni oconu famanin sakatare a wannan ma'aikata ta ilimi ya ce kusan duk wasu matsaloli da suke nan ana kan hanyar warware su hmm. amma kuma sai muka ji ministan kwadago chris ingige ni na kalli wani hira da wata hira da ya yi a gidan talabijin na channels inda yake ma malaman jami'a Awal na san kana cikin malaman jami'an nan <laughs> yake muku barazanar cewa ko ku koma aiki nan da sati guda ko kuma gwamnati fa za ta ɗauko babbar bulala to yaya ka ga yadda abin da yasa ba za ka samu kan maganar kenan da kyau ba a waje ɗaya ga abin da waje ɗaya wannan ya faɗa wannan kuma ya faɗa wannan kuma ya faɗa na waje hmm. ɗaya sashen ilimi ga abin da ke faɗa mm. sashen kwadago kuma ga abin da ke faɗa kuma duka gwamnati duk gwamnati guda ce mm-hmm. to saboda haka magana da ya da take akwai a cikurkuɗe take saboda uh, babu shakka an yi nisa a magagarin da ake tattaunawa ana son wannan ana son wannan ana son wannan ana son wannan to amma babbar magana dai ita ce ta yaya za a biya ma'aikatan nan kuɗin da suke bi bashi shine yanzu inda aka inda aka sarkafe aka takale aka kasa aka kasa ci gaba amma don wata barazana da ingige zai yi da wannan ai duk wannan yana yi ne kawai wato ba kwa tsoron babbar bulala gwamnati ai ba wannan ba wata bulala ba fargaba a ciki ba ba ba gudu ba ja da ba mm, mm. ba gudu ba ja da ba a cikin wannan al'amari <laughs> wannan gaskiyar magana kenan tunda ba wakiltan kwadago ke ba ba na son kara akan wannan to ai su shugabannin naku na kungiyar malaman jami'a eh, abin da suke cewa shine suna ya mm. dole gwamnati ta biya eh. a ganin ka gwamnati za ta za ta za ta saurari wannan ku anya za ta saurara saboda ba ku yi aiki ba fa eh saboda ai ana yajin aiki ne kuma yajin aiki yajin aiki ne kuma a yajin aiki ma yana cin abinci kuma ai ba yawancin ana irin wannan ai zaman zaman abin nan ne zaman hutun jaki ne da kaya aka saboda in aka dawo dole abubuwan nan da aka riga aka wuce su dole za a dawo a sake cisawa a yi saboda wannan dai duk ba ba maganar kenan maganar a nan ita ce idan ana son a warware wannan matsala ta malaman makaranta da ita kanta kungiyar asu da gwamnati a zo da kyakkyawan niyya a zauna a yi magana a warware wannan ba yadda ba cuta ba cutarwa ba cuta ba cutarwa latar da wa latarara ladarara ladirara wa ladirara to abin da ya kamata abin da ya kamata aiki na inda ana son zaman lafiya amma ba haka ba duk wayansu barazana da wasu abin ba za su biya bukata to lokaci ya na hararar mu ana jan hankali na da cewa lokaci ya yi amma dai malam Saminu zan baka koda minti dai ne ya ce wani abu shi sani echonu wannan famanin sakatare na wannan ma'aikata ya ce akwai sabbin tsare-tsare ma da gwamnati za ta fito da shi inda sai mutum ya kware wajen karatunsa misali in kana za ka yi aikin jami'a sai idan digirinka na farko ko dai wanda ya sami yabon farko ne wanda ake kiransa first class ko kuma wanda ake kira 2-1 mm. har ma yake bayanin cewa dukkanin malaman da suke jami'o'i yanzu waɗanda ba su cimma wannan ka'ida ba duk za a canza musu gurin aiki a tabbatar da an kawo waɗanda suke ƙwararru a ganin wannan zai taimaka ma ilimin jami'a a ƙasar nan to ba lallai ne ba domin idan yana maganar ita hazaƙa hazaƙa ce kuma sa'ar jarabawa wani abu ne daban ko mutum yana iya samun kaga ya fita da mataki na uku ma a jami'a wato third class hmm. kuma yana da hazaƙa kuma bayan da ya gama jami'ar kuma yana yin nazarce-nazarce da kuma ilimi da hazaƙa kuma yana iya koyarwa kuma ana amfana da shi fiye da wadda ya fita da matakin farkon watakila kuma yawan karance-karancensa da bincike-bincikensa bai kai shi wannan wadda ya fita da mataki na uku ɗin ba saboda haka duk wannan ba wani abu ba ne ba abin da za a yi la'akari shi ne malami yana da hazaƙar koyarwa fani'ima in yana da hazaƙar koyarwa kuma yana yin abubuwan da ke shine daidai wannan ba shi ah, wannan shine abin ah, da ake kamata a duba domin a kasashen da suka ci gaba ba ma ba wannan takardar kwalin gama karatu ake amfani ba hazaka ne akwai a kasar turai da zaka gan shi ba shi da kwalin digirin digirgir amma ilimin da yake da shi ya mafi na farfesa ma ilimi to malam saminu a nan zanta taka maka birki domin lokacin da aka diba ma shirin yayi masu kallo da haka ne kuma ah, shirin namu na yau ya kammala a madadin shi malam awwal salihu da kuma saminu sani da dukkanin jami'an da suka tallafa mana shirin ya samu nasarar zuwa nake muku ban kwana sai a tare mu gobe daidai lokaciwar haka inda cikin yardar allah za mu bayyana domin gabatar muku da wani sabon shirin ku huta lafiya